sai muku ruwa yaya dai kuma naga kin shigo kina jan kafa waye ya taba ki ban da ma hankali har wannan dan iskan habin zai zo ya ce yana son wata anan gidan ne inna lillahi nana habu din kike gaya wa wannan manya-manyan zagin? Kwarai mama, wannan dan iskan habun ba dan gidan Alhaji mai kwabo. Alhaji mai naira dai. Ko ma dai ne. Nana, so kike ki ja mana fitina a ƙauyen nan? Ina ke ina habu? To wallahi kirfa mana asiri. Kar ki ja mana masifa. Bayan kowa ya san halin habu yadda yake shine kike kike neman rigima da shi? To wallahi a hirɗinki. Kar in ƙara ji ka in ƙara gani. babu ke babu shi ko a hanya kuka haɗu ya wuce ki wuce kwance ki tanka masa banana kirfa mana asiri dan Allah dan annabi kar a zo a ci mutuncin mu har gida ke kuma kina kallon ba za ki ba za ki tsawatar mata ba to mama kan me zai zo ce wai ni yake so to ku ce gaba ɗayan ku ne masu matsalar to wallahi a hirɗin ku dan ya ce yana son ki menene a ciki kuma su hadda zagi in ma dai ba kya son shi banda zagi babu ke babu shi na gaya muku kar ku ƙara shiga harkar san kuma so kuke yi ku hana mu fita a garin nan ba ko kuma a zo har gida a ci mana mutunci ku wuce ciki haka kawai jawo mana wani yaro mara mutunci na ku ina habu kai wato baba ina jin kan akwai maganar da ta daɗe tana cimin tuwo a ƙwarya akwai magana da take ci min zuciya tun harin harko ina so in fito in haɗi miki abin da ke cikin raina wal Allah in ji shawarar da kika bani wadda za ta yi min anwani. kin ga dai kamar yadda kun kama magana armenga to Allah da shunnufa na samu wadda ta kwanta min a zuciya sai ga abin da shi dace in nemi wadda za ta ga mutunci na wadda za ta darasta ni ta darasta iyayena da kuma albarkatun ɗan inda za na haihuwa sai na ga ya dace in waɗi miki in ji shawara wacce shawara kika bani ta alkhairi tunda kin ga duk duniyar gaba wanda zan zo in faɗa abin da ke cikin zuciya ta ya ban shawara alkhairi kowa zai haɗi magana a kaina bayan ki gaskiya ne to umar amma gaskiya ka yi tunani mai kyau da nazari wannan wace yarinya ce ne kuma a ina take umar <laughs> ai ba kowace bata illa amina a gidan malam taso na gangare mino <laughs> umar kenan ne duka daga hankalinka to ai wannan mai sauki ne ba mino kake nufi ba ita ha to mino ai ya gida ce ai babu matsala yanzu ina tashin anjima na gama abincin nan zan je in samu mamanta ne magana ka samu damuwa idan ka je aikin ka ka dawo za ka zo ka tarar da bayani mai kyau toho wannan dama shi abbatun da shi daɗe min a cikin zuciya nake ta nuku-nuku tun jiya ina son haɗi miki kuma ina ɗaukan ta yaya ma zan hoto al'amarin yadda zaki hunce ni. To babu matsala. Fata na da Allah ya tabbatar da alkhairi. Allah ya sa ta kace Tashi ka je aikinka. to ka dawo ka ji aka yi tashi sa Amina na'am na ce wani yaushe rabon ki da gije ki gaida baba Amina ne wallahi mama ni har na manta ma da ran da na je na gurin ta Allah Amina ko ko baki kyauta ba a ce hakin manta baki je kin gaishe ta ba ki daure ki je ki ringa gaishe ta kin ji ko sai ta ce ni nake hana ki zuwa wallahi ma ba na son zuwa na je na gaishe ta bane kawai dai na gani kullum ko na je gurin ba ma rabuwa cikin daɗi na je na danga yi mata kuka kenan shi yasa na kama zuwan ba shi da amfani shi yasa ban sake zuwa ba me zai sake ce zuwa gaishe ta baya da amfani ai zumuncin kenan a yana da amfani kuma ko da in kin je in kun haɗu ki ne mata kuka to ai ba ca zaki kin daina zuwa gaba ɗaya ba rage zuwan zaki kin ji ko sai ki dinga zuwa lokaci lokaci kina sada zumunci kin ji ko to shikenan zan je in Allah yadda yawwa ko a gaishe ta kai abin ya mamaki fa wani yaron yana ta tsaya kobar gidan sana ga mun magana har da wannan kanwata tunana duk garin nan ma banda nayi sanyi ko ta ga na je kobar gidan sa akan ina son ta madan haɗa zumunci jinin mu da jinin su ya haɗu ni za su rinka kalla suna ga irin wannan manganu kai wo baka same ta ka kikkifar da ita ba ni fa a yadda na ga alamun yarinyar nan fa na din nan fa bata da mutunci ita ce tafi zakewa ita buzakewa zakewa yarinyar nan nana tana daga mun murya bari ka jin gaya ma kai bari in gaya ma na abu haba ai yanda nasara shi zashi gida daddagiya za mu mudu dudube su kawai a kauda musu wani rahin mutuncin da ba za su taba tunanin ta ina aka biyo aka musu yi ba ka haifin mu sai ta Allah sai ta za yi to kamar yaya abinda za mu yi mata fito da mu fito musu kawai ta bayan gida sai ta ta yi Allah Allah lokaci kai Allah Allah wallahi kai wannan yaron gaskiya kai ko wannan kokolla ta ka sai an ka kawo shawara fa to rai mutunci lahi lazi hakan kawai za kawai in kale ta gama rashin mutuncin ta ran da lissafi ya gamu sai in total in ga cewar kawai lissafi na ya cika shikenan an gama wannan mu tattara sun yi musu kwancin kaza mu je mu nemo abin nan ka san babu a cikin ya so mishi wai kai baka da kullun kullun kai ta caza mana kwakwalwa Allah so kake sai ka kai mu da wa haba da Allah to ba zuma ba dole hata ba ba inda ba zuma dole hata ba na ga fuskar ki gaskiya ban yadda da ke ba akwai abin da yake damun ki dole akwai abin da yake damuna mana to me wannan wannan ba na mu da ke ne muke wucewa ran nan ai habda tare mu ko mm. ba sai na zaune kawai a gida yaro zai sallama ba na ba zan ga sai zan ga hagu to fita na kenan muna magana sai ga nana dama mama ta yake ta shafe mm. ta ji maganar da yake fata sai ta zazzage shi tas bai dai an samu ta ba mm. amma daga kin ga idan shi kin san tabbas akwai abin an kai shi ba subhanallah to ke menene ya sa mino ba za ki daure ba ki auri wannan yaron yana da arziki iyayen shi suna da arziki manyan mutane ne a garin nan kin ga idan kika aure shi kin huta mu ma mun huta waɗanda suka san ma sun huta waɗanda suka san waɗanda suka san ma sun huta ne ina gaya miki dukkanin matsalata saboda kina bani shawara na gari amma ban taɓa tunanin wannan shawara daga gare ki ba ai ko makiyar ki ce ne ba za ki bani shawaran auren hagu ba mino kenan yanzu wa yake yayin talauci ga inda arziki yake dan gidan manyan mutane fi sabilillahi duk garin nan ana kallon su da daraja ki aure shi kawai bai kamata a ce dama ta zo miki irin haka kina wasa da ita ba soya ba kenan kin irga min duk wa'annan lissafin lissafin fannan ki mhm. amma ba ta gaya min abin da aka ce ayi aure akai ba kar ki manta annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya ce mai aure mu hayyafi zuri'a da zai yi alfahari da mu mhm. to ya za a fara cewa in aure mutum kamar habu hmm. idan na aure mutum kamar habu hmm. tabbas faran shiga cikin mutanen da za a alfahari da su an tashin alkiyama ba Mino kenan. Shin kin shiga zuciyar Habu kin gani? Ai Allah kaɗai shi zai shaide ka. Saboda haka halin Habu mai kyau ne ba lallai sai ya fito yi mu'amala da mutane haka za ki gane halin shi mai kyau bane ba. Amma kin san mu'amala da kake da mutane shine abin da ai aka miki shaidan mutum a duniya shine shaidan shi a lahira. Haka Kaf garin nan ba wanda bai san Habu baya kallon kowa da gashi aka. Rashin mutunci yana yi wa kowa. To da in aure mutum kamar Habu saboda abun duniya mm. na zo na aifi ɗa da zai wulakanta manya ba gwara in auri talaka wanda zan haifi ɗa da zai girmama ni in yi alfahari da shi an tashin alkiyama ba kuma gaskiya haka ne na yi kuskure kuma na manta ban lissafa miki duk wa'annan abun ba saboda kawai a lokacin ni arzikin shi na gani kuma shine nake tunanin ki je ki ci ba komai duk na da addu'a Allah shi ta kanna da duk mai irin halin habu har da shi ma habun da kanshi amin amin yi saurin mu je ta bin mamai ta kaɗai a gida gashi na ta fita islamiyya wannan ba hansatu ba wata bai Allah kai mino hakkin tsoratar da ni wallahi irin wannan adawa kai na zuwa sai shine yanzu zan jan duba ko an gama yanzu saboda ke dan lalata sai ga wani gurin an yi bari kawai abun ne sai a hankali wallahi yawa da dama so nake na je na nemo ki ni dai kwana biyu nan ne na gane miki dan Allah da annabi me ke damun ki ki ko na iya taimaka miki ke kawai kuma me yake damuna na kusa cire shi a zuciyata kuma zan dawo kamar yadda kuka sanni a da to Allah ya sa yanzu tafi kin ga rana na wallahi to ki ga mutan gidan Wato akwai wani abu da yake damuna kuma yana ci mun tuwo a ƙwarya batun yanzu ba. Wannan abu da gaskiya ba na so na faɗa maki, amma yanzu ya zama wajibi na faɗa maki maganan nan ba don komai ba ina zaton za mu samu mafita. Ikon Allah. Malam menene wannan haka da yake damun ka kuma ka kasa gaya min har sai da ya kai matsayin ya dame ka haka. Allah ya jarabci yarinyar nan mina da rasuwar Aminu. Yau wata ɗaiɗai bakwai kenan da rasuwar mutumin nan. To amma har yanzu zancen nan da muke yi ta ƙi zaunawa ta duba ta ga cewa wannan al'amari haka Allah ya shirya shi to amma shi kenan haka za mu zauna mu sagale hannu mu zira mata ido shi kenan wannan magana ta tafi kenan a haka ba zai yiwu ba gara ki zauna da ita ki gaya mata ki mata karatun ta natsu ta san cewa wannan al'amari daga Allah ne haka kuma Allah ya shirya wani fa baya auren matar wani haka kuma wata bata auren mijin wani wata ba zai yiwu ba ina so ki zauna da ita ki nuna mata ki kwantar da hankalinta yanzu ga kanwata nan wurin nana yanzu idan masu neman nana suka zo shi kenan sai in ce a'a na fasa auren nana sai na auren da ya ta kin ga wani abin ba zai yiwu bane ba yi saboda ka shine nake nuna maki ki zauna da ita ku yi wannan magana kawai shine zance to haka ne malam wato dai yarinyar nan gaskiya ba za a ce ba ta da manema ba akwai samari daban-daban suna zuwa wajenta amma kusan duk wanda izo so ɗaya ba fa ya ƙara dawowa na rasa dalili ko korarsa take yi ko kuma dai wani abun ne allahu a'lamu amma ina son in mata magana sai na ga a'a gwaran dan bata lokaci tukunna mu ga abin da yake nan magana kuce ke da ita aike ce uwarta yawwa gara ki gaya mata ta san abin da ake ciki wannan shi ne magana insha Allah kin gane ai da ita zan gaya mata ne magana ne zance Ah, Amina. Dare kan gare dama talaka yana ganin ku ikon Allah. ai kai zan faɗa mu haka ba ka guje mu ba wallahi amina ba zai ba ne ba tun da Allah ya dauki ran amini na wanda na muka shako da shi tun muna yara muka taso gaba ɗaya zaman garin nan na na gaba na bane ba na koma can wani gari ina sana'ata kuma Allah ya taimake ni na game da abokin ah, mai gida mai gida na arziki wallahi ina samun alkhairi duk a cikin biranen garin nan babu birnin da baya aike ni an kai mai kaya kuma wallahi ina samun karuwa a sa. Allah sarki ni ma dai wallahi dai rashin inda za ni ina da inda za ni da tuni na bar nan garin wallahi kawai dai ka san rayuwar iya mace da namiji ba ɗaya bane ba wallahi haka ne to an taya kamar rabon gajin Allah ya ci gaba da bada sa'a amin amin na gode am wai da Allah ina kan wannan kanwa kina na tana nan to shikenan in kije gida ki ce ina gaishe da ita to <laughs> ko dai akwai wani abin ne to shikenan yanzu dai tun da kin riga kin gane komai na kama kafa da ke <laughs> amina ki sani cewa fa mai kaunar ki shine zai gaya miki gaskiya kuma kin tabbatar da cewa ni mahaifiyarki ni mai kaunar ki ce duk wani wanda zai gwada miki soyayya baya na ne haba amina wata bakwai fa ba kwana bakwai ba ne ce hmm? ki zauna kullum magana ɗaya ta ƙici ta ƙi cinyewa hmm? yau fa in aka wayi gari yau fa in amini ne aka wayi gari kin mutu fa ba zai taba ɗiban kwana bakwai nan fa wata bakwai yana zaman jiran ki ba fa tuni zai je ya samu wata basu ta yi aure amma ki har yanzu kin tsangwa tsangwami ranki ki kin ki bar mutane su huta kai baki huta ba wani ma bai huta ba ba amina mama ba wai na kasa ce aminu a raina bane ko ko na kasa kudi da ci ko wani abun ba <laughs> kawai na gagara samu wanda zai maye gurbi aminu ne <laughs> kin rasa wanda zai maye gurbin sa ba sai kin haƙura kin saurari samarin ba sannan zaki samu wanda ya maye gurbin shi hmm? kika san tanadin da ubangiji ya miki ta iya yiwa ya baki mutumin da yake kaman aminu ta iya yiwa ya baki mutumin da yake zai miki hidima fiye da abin da aminu ya miki to amma kin ki kwantar da hankalinki haba amina yanzu haka zancen da ake yi mahaifinki ya, ya hana na na aure saboda baya so ya aurar da nana kina nan a zaune kuma ta samu wanda take so kirikiri ya hana to me zai sa ki tsangwami kanki mu ma ki tsangwami mu haba amina hmm? ko mu dai muka mutu iyakacin abin da zaki kenan kawai ki zauna kina ta faman wahalar da kanki ai sai ki je ki tai ki tayi. Allah ya baki sa'a kar ki dena ki je ki ta yi in kin ga dama ma ki bi shi ku tafi tare tunda ba za ki iya hakuri da kaddarar da Allah ya dora miki ba bi shi ku mutu tare ba wannan wace irin masifa ce amina ko mu muka mutu iya abin da za ki yi kenan bare wani aminu haba da Allah ai mutum ba tawakkali ha wace irin fitina ce ta kici ta yewa <laughs> amina wanda yake faruwa ne wannan kuka haka dan Allah dan annabi ke shiru ki gaya min me yake faruwa hmm? Amina, tashi ki gani, tashi tashi ki gaya min. Tashi ki gaya min me ya faru, me yake faruwa? Hmm? Mama, na shiga uku. A'a, ki shiga uku ba. Ka shiga uku. Ya aka yi? Mama ne ki ga min kun ci bai da rasuwa ba, amma mutane sun fara ɗan da iyayena. Amina, ga, ki shiru ki ji. ba wai haɗa ki ake da iyayenki ki kina ji ko ba haɗa ki ake da su ba magana ce ta gaskiya amina za ki zauna baki aure ba ne hmm? aminu allah ya ɗauki ransa wanda ya fi mu son shi ya ɗauke shi kuma shi kenan sai ki zauna ba za ki aure ba wannan ba haɗi ba ne ko ni nan da kika ganni nan ne mahaifiyar aminu na haƙura na haƙura na bar wa allah ikonsa to ke ma ki yi haƙuri duk wanda ya fito ki aurenki kar ki ɗauka cewa iyayenki ba sa son ki ne suka suka suka ce ki fito da miji ki aure ba wanda zai hada ki da iyayenki gaskiya suke gaya miki ki yi hakuri wanda duk ya fito na gare ki auren ki haka Allah ya so ko ko tunda Allah ya so haka dan ya zame da ikon Allah hmm? mu ma ba mu wuce hakan ba to hmm? ba na gode zai yi kamar yadda kika ce ki biyayya da iyaye kin ji ko ki mai haƙuri haba shi ma aminu ai zai fi son a ce kin yi auren ya haƙuri kin ji Salamu alaikum. Alaikum salam. Aminatu ba. Na'am Kin dawo? Mama. Ki haƙuri. Insha ma Allah Rabbi zan yi amfani da abin da kika faɗa min ɗazu. To alhamdulillah Amina. Tunda Allah ya sa kin fahimci abin da nake nufi kuma za ki bi. To ba laifi. Ba komai ya wuce. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. wa alaikum salam nana da yanzu yanzu ko kuma waye ne to abinci ne a bude nan kawai